يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا منكوانا كرشان آية أشرين لشدة أتكين سورة القصص kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya je Madiyana da kuma waɗannan bayin Allah da Allah ya haɗa shi da su wadda ya shayar musu da dabbobinsu ɗaya daga cikinsu ta komo ta ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam mahaifinsu yana kiransa domin ya mai sakayya akan wannan aikin alkhairi da ya musu na shayar da dabbobin bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya je ya samu wannan bawan allah malamin tafsirin alkur'ani sun yi saɓani waɗansu suka ce wannan mutumin wane ne shi wa abuna shekun khabir waɗansu suka ce annabi shu'aibu ne alaihi salatu wassalam waɗansu suka ce ba annabi shu'aibu ba ne gwargwadon yadda siyakin kissoshin alkur'ani suka nuna wallahu a'lam lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya isa zuwa ga wannan bawan allah ya kissanta mishi duk irin halin da ya samu kansa a ciki tun daga abin da ya faru tsakanin shi da wancan bakiffe da kuma shirye-shirye da fir'auna da mutanensa suka yi domin su kashe shi da wannan nasiha da bawan allah ya zo ya mishi cewa ya bar cikin garin misira har dai abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin. wannan bawan allah ya ce mishi to ka kwantar da hankalinka ka samu natsuwa tabbas ka tsira daga hannun waɗannan mutane a azzalumi to a daidai wannan lokaci sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu sai ta ce babanta baba ka ɗauki wannan mutumin a matsayin ɗan ƙodago mana domin mafi alkhairin wadda ya kamata a ƙodagantar da shi a danƙa mishi amanar dukiya ko aiki ya zan mutum ne mai karfi da kazar-kazar kuma yana da aminci da amana da zai iya rikewa je mun yi dogon bayani akan wannan to Allah ya samu dace to sai baban ya ce إحداهما بني فإن عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك sai wannan bawan Allah da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je gidan shi kala sai ya ce ma annabi Musa inni uridu an unki haka ihdabna tayya Ya ce mishi lalle ina so ina nufin na aurar maka da ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'yana guda biyu ‘yan mata ala an ta'ajura ni samaniya hijaj akan ka mini aiki na ƙodago ka ɗauki ɗawainiya na wani bangaren aiki na ka zama ma'aikaci na na tsawon shekara takwas wannan shekara takwas shine sadakinka shine dama ta mallakar matanka kaga in ba ƙauyul amin ba ai sai gudu eh, wajibi ne mai addini kar ya yadda ya zama rago eh, yadda ya zama rago a rayuwa kala yace, inni uridu an unki haka ihdabna tayya hatayn ya yace ina nufi ina so na aurar maka da ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'yana ‘yan mata guda biyu ala a ta'ajura samaniya hijaj akan kamini kodago na shekara takwas fa in atmamta asharan fa indika idan ka cika shekara goma a matsayin ihsani kana mun aiki wannan sha'ani ne kuma zaɓi ne naka amma dai sadakin yata shekara takwas za ka yi kana mun kiwo kana kula mun da dabbobi na kuma kana shayar mun da su wa ma uridu an ashuka alaik sannan ba ina nufi ne na kuntata maka ko na takura maka ba wa ma uridu an ashuka alaika ba ina so ne in sa ka a halin kakani kai ba duk abin da ka zaɓa to wannan shine matsayinka satajiduni insha Allah min salihin kuma insha Allah zaka same ni a cikin salihai ma'ana nagartattun bayi waɗanda za su cika masa alkawari wannan yarjejeniya idan an yi ma'ana ba dan saba alkawari ba jama'a muna ji qala sai annabi Musa ce zalika baini wa bainak ai wannan yarjejeniyan tsakani na ne da kai ayyamal ajalaini qabaitu kowane ɗaya daga cikin ajali biyun nan na cika shekara takwas na cika ko shekara goma na cika fala udwana alayya ni ba zalunci a kaina ba a cuce ni ba in naga dama nayi shekara takwas yayi in naga dama nayi shekara goma yayi abdullahi dan abbas ya da ya tashi sai yayi shekara goma don ya kyautata wa surkinsa domin surki uba ne wani ne yake iya babban kawo sa a shar ya zage shi duk wanda ya maka alfarman yarsa a matsayin matar aure ya nuna maka kauna na ƙarshe domin duk wanda ya aiki yarsa yana son yarsa duk abin da zai cuce ta zaka ga bakinsa na kumfa hankalinsa na tashi duk kuma wanda ya sadaukar maka da yar da ya aifa ya baka ita a matsayin mata wallahi na daga cikin mutanen da yake maka kallon manyan mutane a duniya masu kima a wajensa saboda haka ita mace ita mace tana samun alfarmar iyayenta a sanadiyar aurenta ma'ana iyayenta suna samun alfarma abunta a matsayin aurenta jama'a mun fahimta malamai suka ce yana daga cikin husnul ishra azzaujiya kyautata zamantakewa irin na auratayya matarka ba babanta ba ba mamanta ba wanta ko kaninta in za ta ji taɗinsa a bakinka to sai dai ta ji taɗin alkhairi jama'a mun fahimta yana daga cikin kyautata zamantakewarka da matanka kar ka zo kana zagin yan uwanta kar ka zo kana zagin wanta idan da za a kama wani yayanta ya yi satan akuya to in duk gari za a yi taɗin ya yi satan kai wai ka mata alfarma kar ta ji taɗin a bakinka saboda ta sadaukar da kanta ɗungurungum makai da kuma rayuwarka mazaje suna nan sun cika duniya sun fi miliyan ɗari a duniya amma ta ce kai take so duk duniya ta maka alfarma duk yadda kasuwanninta ke cika duk yadda santaral ke cika duk yadda kasuwannin nan ke cika da maza ana ta kai kawo akan a taba a tagzi a mota da ko ina duk garin ta ga kai a cikin mazan kai ne ka mata ta yi maka ko bata maka ba shi yasa a can cikin suratul baqara da Allah yazo da Allah zo yake magana akan mutuwan aure da yadda ake samun sabani Allah sai ce wala tansawul fadala bainakum Allah yace kar ku manta falala da ta gudana a tsakaninku kar ka manta wata ilku biyar ko ku shida kuka zo neman ta duka tace ba ta so kai take so Allah ce kar kuma don rai ya ɓaci Allah ce ka manta wannan kara da ta maka wala tansa wal fadala bainakum kar ku manta fallar da ta gudana a tsakaninku jama'a mun fahimta wata ilka kafin ka aure ta sai da ta bata da waɗansu ƴan uwanta ba su son ka ita kuma tace kai take so turjiyan da ta yi akan kai take so yasa aka aurar da ita wa kai Allah ya ce to yanzu idan ranka ya ɓaci Allah ce ka manta wannan falalan jama'a mun fahimta wala tansa wal fadala bainakum Allah yake kuma mata kar ku manta falalan da ya gudana a tsakaninku da samarinku watakil kafin ya aure ki akwati biyar ya miki kala kala watakil wannan akwatin bai taba yi wa mamansa ba Allah ya to ke ma wala tansa wal fadl bainakum kar dukki manta waɗannan alkhairai da ya miki domin ki da sonki kuma yau idan rai ya baci ki ce zaki ci mutuncin sa ko kuma zaki mishi walakanci jama'a mun fahimta saboda haka malamai suka ce idan da yau za a yi wani gangami a cikin garin Bauchi mutanen Kano da su zo mutanen gombe da su zo mutanen taraba da su zo mutanen adamawa da su zo kai kuma matarka yar gombe ce sai aka ce to ana so a karbi baki da za a ba su masauki suka ce idan ka tashi karba ka karbi yan gombe domin zai ma matarka daɗi yana daga cikin kyautata mata wadda ma ya fito daga garinsu in wata mu'amala ta shiga tsakaninku to ka ɗaga mishi kafa alfarman kana auren yar garinsu to ina kuma wadda zai zagi ubanta ya kyautata bai kyautata ba jama'a mun fahimta idan yan garinsu ne ana so ka yi musu mu'amala mai kyau sai ka zo ka same ta ka ce mata wacce ai wani ya ci bashi na ya karbi kayana na dubu ashirin kuɗi ya gagara fita na yi niyya in je in kira 'yan sanda ta kowace hanya a karɓa min kuɗi na sai aka ce ɗan garin ku ne sai na yafe mishi za ta ji daɗi ko ba za ta ji ba to kun ga ustazai sai ku dinga taimakon surakanin eh karka bar surkinka a wahale a ɗaiɗaice kana nan haka ne ko kana da koshi kana da koshi a jikinka kana da abinci kana da abin hawa kana da wadata surkinka kullun yana ta faɗi shi a rayuwa wannan baka kyautata ba ka taimaka mishi da abin da za iya taimaka mishi daidai karfinka kala ya ce inni uridu an unki haka eh, ihdabna Ya yace ina so na aurar maka da ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴana mata guda biyu ala anta ajurani samaniya hijaj akan kamini kodago na shekara takwas fa in atmamta asharan fa min indik in ka cika shekara goma wannan sha'ani ne naka wa ma uridu an ashuka alaika ni dai ba ina so ne in kuntata maka ba satajiduni insha Allah min salihin yace da sannu zaka same ni a cikin mutanen kwarai insha Allah ma'ana wannan yarjejeniya ba dan saba shi ba kala sai annabi Musa yace zalika baini wa baina wannan dai yarjejeniya ce tsakanin ni da kai ayyamal ni qadaitu kowane ɗaya daga cikin wa'annan lokuta guda biyu na cika shekara takwas nayi ko shekara goma na yi. fala udwana alayhi babu laifi a kaina ma'ana ba a cuce ni ba ganin dama na ne wallahu alama na qulu wakil sannan Allah shi wakili ne akan abin da muke faɗa ni dai zan yi kodago a matsayin sanaki. kai kuma zaka ban yarka to ba mu bukatan komai Allah ya eh, annabi Musa ya ce wallahu ala ma naqulu wakil ai ko bashi da ake rubutawa Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da idan sashi ya aminta da sashi Allah ya ce shikenan ba kan karbi jingina ba sai ka bashi bashi ya tafi abinsa Allah ya samu dace Allah ce kai kuma da aka baka a bisa amana Allah ce ka ji tsoron Allah ka dawo da abin da aka baka wannan amana ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce فأما قضى موسى الأجر بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا Allah ya ce fanan ma kaza Musa al’ajala lokacin da annabi Musa ya cika waɗannan shekaru da ya tsiba kamar yadda muka faɗa a baya Abdullahi ɗan Abbas ya ce aikin ƙodago ya yi wa surkinsa na tsawon shekara goma saboda ya kyau ta mishi abinda aka yanke shekara takwas amma sai ya mishi gyaran shekara biyu saboda kyautatawa in ba ku manta ba ai a kissar a can baya ya'yan sun ce wa abuna shekun kabir babanmu tsoho ne tukub jama'a mun fahimta to tun da dama ya'yan suna daga cikin waɗanda suke taimaka mishi akan ɗawainiyan cikin gidan yanzu kuma ka aure ɗaya to kai kuma sai ka zan substitute ɗinta a cikin gidan haka ake jama mun fahimta idan ka ɗauke ta a gidan to sai ka ɗan mai gurbinta a gidan kuma kana zuwa akai akai kana gaida da mahaifinta kana zuwa akai akai kana gaida da mahaifiyarta kana ɗan taimaka musu da sabulu kana ɗan taimaka musu da omo shikenan kaga ja ya faɗo ja ya ɗauka kenan Allah ya samu dace nan ma kaza Musa al'adar lokacin da annabi Musa alaihi salatu salam ya gama wannan lokaci na kodago da ya masu rikinsa wasara bi ahlihi ya ɗebi iyalansa ya kama hanya zai koma misra domin ya je ganin gida yanzu kaga an yi kusan shekara goma kenan jama'a mun fahimta yanzu wannan aikin kodago da yayi a matsayin sadaki shi ma ba yanzu kusan shekara goma ba kenan to yanzu annabi Musa alaihi salatu wasalam zai koma gida kuma zai je yi ziyara zai je ya ga yadda al'amurra kuma suke a cikin Misra kar ku manta ba wannan shekara goma da aka yi har yanzu tenuwan Fir'auna bai kare ba har yanzu shi yake danawa Allahu akbar Allah ya ce wasara bi alihi ya ɗauki iyalinsa ya kama hanya ya tafi anasa min janibi tsuri naran annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya tsinkayi a gefen dutsen tsuri sinin Allah ce sai ya hango wani haske wani wuta yana ci ba mun karanta kisan a cikin suratun suratun namli ba anasa min janibi turi naran annabi Musa sai ya tsinkayi wuta a gefen dutsen turi sinin li'alin li alim sai ya ce ma iyalinsa ku dakata ku tsaya daga nan inni anastu naran yace ga car wata wuta na tsinkayo ta la'alli atikum minha bi kabarin wataƙila idan na isa inda wutar take na zo muku da labari na hanya ta ina za mu bi mu fita daga cikin wannan jejin mun karanta a cikin suratul namli Malamin tafsirin alqur'ani suka ce hanya ne ya bace ma annabi Musa a cikin wannan jeji din to suna tunanin yaya za a yi su bar wannan jeji ga sanyi ga kuma dare ya fara shigowa annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya tsinkayi wata wuta a cikin jejin daga can nesa yana kallon cinta sai ya ce wa iyalansa umkusu ku tsaya inni anastu naran yace ga tar wuta na in kayo ta la'alli atikum minha bi kabarin wata ila na je na zo muku da labari na hanya da ya kamata mu bi mu fita daga cikin wannan jejin aw watin minan nari ko kuma in ɗauko bakin yulan wuta bakin wuta in zo mana da shi la'allakum tasalun ko za ku ji dumi idan gari ya waye sai kuma mu nemi yadda za a yi mu fita jama'a mun fahimta annabi Musa sai ce to ku tsaya sai suka tsaya annabi Musa sai kama hanya sai ya tafi inda yake hango wutan nan to sai Allah ya ce المباركة falamma taha lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zakke ma inda wutan nan take nudiya min shati ilwadil aiman. yana isa gun sai ya ji an kiraye shi daga jefen daman wannan wadi da annabi Musa ya isa fil buqatil mubaraka a wannan waje mai albarka domin wajen ba mai albarka bane ai a suratul naml Allah yace an burika man fin nari wa man haulaha ai burika man fi makanin nari wa man haulaha duk wanda ke kusa da wannan wutan an mishi albarka kuma duk abin da ke kewaye da wannan wutan Allah ya sa mishi albarka ma'ana wannan waje ne mai tsarki waje ne mai albarka jama'a mun fahimta falamma ataha lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya isa cikin wannan wadin nudiya min shafi wadi nudiya min ayman sai aka kirayi annabi Musa alaihi salatu wassalam daga jefen daman wannan rafi da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je fil buqatil mubaraka a wannan waje mai albarka mina shajara a gefen bishiyar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ga wannan wutan yana ci domin lokacin da annabi Musa ya isa inda da ya hangi wutan sai je samu wani katon kwari ne wannan kwarin ga wata bishiya ta tsiro a cikin kwarin kan wannan dutsen wannan ganyen bishiyan saman bishiyan shine yake cin wuta bal bal bal bal bal bal lokacin da annabi Musa ya isa sai ya an kira shi a gefen wannan bishiyar da ya isa wajenta an ya Musa sai ya ji an ce ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin ni da nake maganan nan ni ne Allah ubangijin talikai jama'a muna ji a suratul naml ce innahu ana Allahul azizul hakim Allah yace innahu ana Allahul azizul hakim ni da nake magana da kai innan ni ne Allah mabuwayi mai hikima amma a cikin suratul qasas Allah ya ce da aka kirayi annabi Musa a gefen dutsen tsuri sinin dab da jikin wannan bishiya da take cin wuta an ya Musa sai aka ce mishi ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin ni da nake magana da kai ni ne Allah ubangijin talikai wa kallama Allah Musa taklima Allah ya samu dace to sai Allah ya ce mishi تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وكن إليك جناحك من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله يجزيك وأن ألقي أساك يجي مش موسى jefar da sandarka kamar yadda muka karanta a cikin suratul naml da suratul taha sai da ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya musa yace me a hannunka nan na dama ya kai musa قال يتي هي عصايا أتوكل عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال هي عصايا سندتك الله atawakkau alaiha nakan dogara kanta wa hushi biha ala ganami sannan nakan kaɗo ma dabbobi na ganye da ita waliya fiha ma'aribu ukura kuma akwai waɗansu bukatu da nake yi da ita Allah sai yace wa an alki asat to jefar da sandan Falan a hata ta zuka annaha jan lokacin da annabi Musa ya jefar da wannan sandan Allah ya ce sai annabi Musa ya ga sandar tana kaduwa tana fiffisguwa tana feffettuwa ka annaha jannun Allah ya ce kai ka ce yar karamar macijiya ce bayan kuma babbar macijiya ce walla mudbiran walam yu'aqib annabi Musa sai ya ruga da gudu ya bar wajen sai ya ya dawo ya je ya tsaya a can gefe guda ya Musa Allah ya ce mishi ya Musa aqbil dawo wala takaffar ka ji tsoro innaka minal aminin ai kai kana daga cikin amintattu a suratul naml yace inni la yakhafu ladayyal mursalun manzanni ba su razana a gaba gare ni inji Allah aqbil yace wa annabi Musa dawo wala takaf karka razana innaka minal aminin kana daga cikin amintattu a suratul taha Allah ya ce mishi kun saka mata kala Allah ya ce mishi kun sa wala ta kamata Allah ya ce karka ji tsoro annabi Musa kawai sai damke ta Allah ya ce sanu'iduha sirata halula zamu mai da ita rikidar ta na farko ba sanda ba Allah ce to zamu mai da ita sandanta annabi Musa na ta sai ta zama sanda in ya sake ta sai ta zama cijiya in ya dauka sai ta zama sanda usluk yadaka fi jaybika Allah ya ce kuma ka shigar da hannunka a cikin wuyar riganka ta kuruji bai ba, hannunka zai fito yana haske yana sheki min gairi su'in kuma ba wani cuta ba wani zafi babu wani raɗaɗi da zaka ji a hannunka wadmum ilaika na haka minar rahabi sannan ka ɗauki fuka fukinka guda ɗaya. ka ɗora akan kan ka domin gusar da tsoron da yake ranka jama'a mun fahimta wadmum ya ilaika jana haka minar rahabi ai wadmum ilaika ya daka minar rahabi duk lokacin da wani abu ya baka tsoro ka ɗauki hannunka ka danne kan kirjinka da shi Allah ce tsoron zai tafi al-imam ibnu kasir ya ce ko kai ka gwada zaka ga wannan muwafaqa yana saurin gusar da tsoro a zukatan mutane yanzu ba yara zan har ya gudu ba Allah ce to ga wani lakani kuma duk wani abu da ya baka tsoro a ko ina ne idan ka firgita mishi ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka dafe kan ƙirjinka Allah ce tsoron zai tafi tsoron zai tafi kaga yanzu a harkar kimiyya da technology da ake na duniya har yanzu a asibiti ba a bada maganin razana eh, in kaga abu karka ji tsoro ko akwai maganin <laughs> eh, Allah kenan mala ai Allah in yi masu tura ya maka Allah ya samu dace Allah ya ce fadhalika burhanani min rabbika waɗannan ababa da muka nuna maka waɗansu dalilai ne guda biyu hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi zaka tafi ne zuwa ga fir'auna da manyan mutanen fir'auna innakum kanu qauman fasikin domin fir'auna da mutanensa Allah ya ce mutane ne fasikai duka a suratul namli mun yi bayani dalla dalla akan wannan tafiyar annabi Musa din Allah ya samu dace to sai Allah ya ce فأرسله معي رد to bayan Allah ya ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan saƙo zuwa ga Fir'auna da mutanensa Allah ya ce Fir'auna da mutanensa mutane ne fasikai to annabi Musa sai ya ce qala rabbi ya ce ya Allah inni qataltu minhum nafsan Allah na kashe wani rai daga cikin su domin abinda malamin tafsiri suka ce dama abinda annabi Musa alaihi salatu wasallam yake so ya ɗebi iyalansa ya da ya shiga cikin garin Misra ya je yayi ziyara a koye ya fito abinsa ba tare da an sani ba to yanzu gashi yayi kicibis da manzanci akan hanya yanzu za ma a aike shi fadar da yake so ya buyan ne fadar zai je ya yi wa'azi to sai ko kama Allah kana rabbi yace ya ubangiji inni qataltu minhum nafsan Allah na kashe wani rai a cikin su ba je mun karanta wannan ba kifte da annabi Musa ya bulle shi mutu ba inni qataltu minhum nafsan Allah na kashe wani rai daga cikin su fa akafu an yaqtulun Allah to ina tsoro kar ina zuwa su ganni su far mini su kashe ni domin dama dalili na barin cikin garin Misira mitin ake yi shawara ake ana tattaunawa akan a kashe ni to yanzu kuma gashi zan koma bololo har ma in je zan yi wa'azi inni akafu fa akafu an yaktulun Allah ina tsoro karfa su kashe ni wa aki harunu huwa afsahu minni lisanan sannan dan uwana annabi harun dan uwana haruna huwa afsahu minni lisanan shine mafi fasahar harshe a kaina ya Allah fa arsilhu ma iya ridi'an Allah ka aika shi tare da ni a matsayin mataimaki ai fa arsilhu ma iya mu'inan yusaddiquni Allah ka hada ni da Annabi Harun mu je mu yi wa'azin nan a matsayin mataimaki inni akafu an yukadibun ina tsoron kada na je su ƙaryata ni jama'a muna ji Annabi Musa da Allah ya bashi dama daga cikin ababen da ya roki Allah abu na farko yace Allah na kashe wani rai daga cikin waɗannan mutane fa akafu an yaqtulun Allah ina tsoron kar su kashe ni kun ji abin da ya fara kokawa nabi yace wa aki harun huwa afsahu minni lisanan dan uwana haruna shine mafi fasahar harshe a kaina ya fi ni iya bayani daki daki domin mun karanta a tafsirin mu na baya cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam yana da irin tuntuɓin ina akan harshen sa ko domin na ɗaya daga cikin abin da fir'auna yake aibanta shi da shi أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين da fir'auna ya tashi jawabi ya mutanensa am ana khairun am innan bi ma'ana bal ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yace aini ne mafi alkhairi akan wannan walakantaccen da ko bayani baya iyawa ba da annabi Musa yake ba shi yasa malamai suka ce idan ka zo raddi akan wata matsala ko wace iri ce ko ka zo raddi ma wani da ya faɗi abin da ba daidai bane to abin da za ka yi raddi matsalar da ya faɗa din jama'a muna ji matsalar da ya tattauna akan ita za ka yi raddi ka ce ba daidai ba ce ga daidai saboda dalilai kaza amma in ka kama wani abu na shaksiyarsa to wannan ba raddi ba ne cin mutunci ne kun gane magana an tattauna akan a sauƙa da gwiwa shine daidai in za a je su duda ko kuma a sauka da hannu to kai kana ganin a sauka da hannu ne daidai shi kuma ya ce a sauka da gwiwa shi ne daidai to idan ka zo raddi sai ka kawo abubuwan da ya faɗa ɗin da dalilan da ya dogara a kansu abubuwan da ba su tabbata ba a dalilansa sai ka tabbatar da rashin tabbatuwansu kai kuma sai ka kawo dalilai masu ƙarfi sai ka kawo abin da ya tabbatar da naka sai ka wuce ta yadda wadda bai san shi ba ma bai san wane ne ya faɗi maganan ba amma in ka ce maroki to yanzu ba ka zo raddi bane ka zo ka kama sa ne ka ci mutuncinsa suka ce domin lokacin da annabi Musa ya je wa'azi wa Fir'auna ya zo yana kawo dalili akan Allah ne ya aiko ni aikin da nake dauke da shi aikin Allah ne shi kuma sai ya ce ai ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun ni ne mafi alkhairi akan wannan walakantacce wala kadu yubin wanda ko bayani baya iyawa to yanzu kaga ya aibanta annabi Musa ne da wata illa da annabi Musa ke tare da ita yan uwa mun gane wani karatun yake ya shiga wuta jama'a mun gani duk abin da ka tashi matukar baka nufi Allah ba Allah baya sa albarka a cikin abin kuma Allah bayi ba da sakamako na alkhairi akan wannan abin Allah ya samu dace annabi Musa sai ya ce wa aki Harun huwa afsahu minni lisanan dan uwana harun shine mafi fasahar harshe a kaina ma'ana ya fi ni iya bayani dalla dalla fa arsilhu ma iya ridan yusaddiquni Allah ka aika ni tare da annabi Harun ka aika shi tare da ni mu tafi wannan da'awan domin ya zama mataimaki gare ni ya dinga gaskata abin da na faɗa ma'ana idan nayi wa'azi shi kuma sai ya dunkule abin ya fito yayi ta'aliki sai ya bayyane abin filla filla jama'a mun fahimta wannan ita ma baiwa ce ta Allah ka samu almajiri ya fi malami iya fasahar bayani wannan baiwa ce ta Allah idan karatu ne idan aka baza karatun malamin shi ɗalibin idan an jefa shi zai mutu yana iyo bai fita a ciki ba haka ne ko to amma idan an zo isar da sakon kuma yadda ɗalibin zai iya bayani ya tattake matsalar ta fito fili shi kuma malamin idan ya zo ya zauna ba zai iya yi ba ai yanzu a tafiyar annabi musa ai shine oga haka ne ko to amma annabi harun kuma shine mai bayani filla filla wannan iya bayaninsa ba shi ya nuna cewa darajarsa ta fita annabi musa ba Yan uwa mun gane Allah ya samu dace domin wani daga lokacin da ya ga wani ya tsara shi bayani ko ya fi shi fasaha a wajen magana kuma nan ma sai hasara ta shiga saboda haka wannan shine roƙon da annabi Musa alaihi salatu wassalam Yi gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce mishi لا يصيرون إليكما بآية abu da ka bi a akika Allah yace zan dunkule dantsenka da dan uwanka ma'ana dan hada karfin ku waje daya wa naj'alu lakuma sultanan Allah yace zan sanya muku wani power wani karfi wata galaba fala yasiluna ilaykuma Allah yace fir'auna da jama'arsa Allah yake ba za su iya cin muku ba inji Allah ba annabi Musa ya koka ba fa akaku an yaktulun Allah ina tsoro kar na je wa'azin nan Allah a kashe ni kana Allah yace sanashuddu azudaka bi akika zan dunkule dantsenka da dan uwanka ma'ana dan hada karfinka da dan uwanka annabi harun in mai da ku abu daya a bisa manufa daya wa naj'alu lakuma sultanan sannan zan sanya muku wata galaba wata haiba wani kwarjini fala yasiluna kuma ba za su iya cin muku ba ba za su iya isa zuwa gare ku ba Allah ya ce ko zungurin ku ba za a yi a wajen wa'azin ba bi ayatina ai bi sababi ayatina saboda ayoyin da zan baku antuma wa manitta ba kuma algalibun Allah ya ce da ku da duk wanda suka bi ku akan imani Allah ya ce ku za ku yi galaba ku da ku yi nasara jama'a mun fahimta kafin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi wannan wa'azi Allah ya riga ya alkawarta mishi cewa na farko dai ba wata cuta da za ta shafe shi ta hanyar a taɓa jikinsa ko a taɓa jikin annabi harun abu na biyu Allah ya tabbatar ma annabi Musa alaihi salatu wasalam cewa da shi da waɗanda suka yi imani da kiransa su za su yi nasara wannan kuma dama sunan Allah ce ƙarshe mai kyau yana ga waɗanda suka yi ɗa'a ma Allah ƙarshe mai kyau yana ga waɗanda suka yi da'a ma Allah Allah ya sa mu dace Allah ya ce falamma ja'ahum Musa bil bayyinat bi ayatina bayyinat lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da ayoyin mu bayyanannu qalu sai fir'auna da mutanensa suka ce ma hadha illa sihrun muftara ai abinda annabi Musa ya zo da shi ba komai bane sihiri ne kawai kajajje an kirkiro wani tsafi ne da harkar tsafe tsafe aka zo ake so a nuna mana cewa annabta ne ko manzanci ne wa ma sami ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin mu dai bamu taba jin irin wannan kiran a cikin ubanninmu na farko ba ma'ana tuntuni bamu taba jin cewa a rike Allah shi kadai ba abokin tarayya ba duk abin da muka samu iyayen mu akai bayan sun rike Allah sannan kuma akwai wani abu da suke hadawa tare da Allah su bauta mishi amma dai irin wannan kiran bamu taba jin ta ba ma sami ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin bamu taba jin irin wannan kiran a cikin ubanninmu na farko da suka shuɗe ba wa Musa sai annabi Musa ya ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi Allah shine mafi sanin wanda ya zo da shiriya daga wajensa wa man takunu lahu aqibatu dar wane ne zai yi kyakkyawan karshe a duniya wane ne zai yi kyakkyawan karshe a lahira annabi Musa ya ce wannan sha'ani ne na Allah amma dai ku sani innahu la yuflihu zalimun azzalimai ba su cin nasara har abada inji Allah jama'a muna ji da fir'auna da mutanensa suka mai da martani ma annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa abin da ya zo da shi tsafi ne da aka kirkira ake so a mallake su da wannan tsafin suka ce ba mu taba jin wannan aqidan abin iyayenmu na tuntuntuni ba wa qala Musa sai annabi Musa ya ce rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indihi ubangiji na shine mafi sani wane ne yazo da gaskiya daga wajensa abinda kuke kai shine daidai ko abinda nazo da shi shine daidai yace ubangiji na shine mafi sanin abinda yake daidai wa man takunu lahu aqibatu dar wane ne kuma zai samu kyakkyawan karshe a duniya wane ne zai samu kyakkyawan karshe a lahira innahu la yuflihu zalimun azzalumai ba su cin nasara har abada jama'a kuna jin wannan azzalumai ba su cin nasara har abada kar ka yadda iya rayuwarka ka shiga wata tawaga da ka tabbatar tawaga ce ta zalunci jama'a mun fahimta Allah ne a Qur'ani ce wallahi ba sa nasara sai dai a ba su dama na satuttuka a ba su dama na watanni a ba su dama na shekaru na wani lokaci amma wallahi ƙarshen al'amari dukkan su baki ɗayansu sai sun yi nadama akan haɗuwarsu wannan sunna ce ta Allah ba ta canzawa innahu la yuflihu zalimun Allah ya ce azzalumai ba su cin nasara har abada kar ka taba tsammanin akwai wani tim da za ka shiga ka ci nasara zama mun fahimta idan dai zalunci ne duk girman tawagar in dai zalunci ne duk girman fatin in dai zalunci ne duk girman kungiyar kanta ta baka tsoro wallahi tallahi ba za ta yi nasara ba haka Allah ya azzalumai ba su taba hada kai suka yi nasara ba zama muna ji wallahi idan da azzalumai suna iya hada kai su yi nasara akan abin da suke so su cin mishi da yanzu babu musulunci babu labarinsa haka ne yan uwa da yanzu ba musulunci babu labarinsa Allah ya ce duk lokacin da suka kesta wata ashana ta fitina Allah ya ce sai in kashe ta kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah ce duk lokacin da aka kesta wata ashana za a kunna muku fitina Allah ce sai in kashe fitinar in ji Allah ku ba kusan mata mutu ba haka ne ku ba ka ba wallahi jama'a idan muna bin alqur'ani muna kuma tadabburin alqur'ani muna ɗaukan yadda Allah ke bayani akan bayi a cikin alkur'ani yadda Allah ke bayani akan tsarinsa a cikin alkur'ani wallahi za mu shirya jama'a mun fahimta domin yadda alkur'ani ya zo da labarin rayuwa da kuma hukuncin rayuwa wallahi haka abin ke faruwa akan bai. haka abin ke faruwa akan bai, ai yanzu mun karanta kisar fir'auna ka duba mulki irin na fir'auna ka duba zunzurutun dukiya irin na karuna ka duba sharri da munafinci irin na hamana amma wallahi sai da suka yi barin abin da duk suka shirya babu abin da ya yi tasiri jama'a mun fahimta babu abin da ya tasiri babu abin da zai wanzu idan ba ikon Allah ba Allah ya samu dace Allah ya ce innahu la yuflihu zalimun tabbas azzalumai ba sa rabauta a rayuwa ta sai Allah ya ce واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إليه qala fir'aunu Allah yace sai fir'aunu yace ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata ma alimtu lakum min ilahin gairi ni fa ban san kuna da wani abin bauta ba koma bayana yanzu kuma kaga ta'addanci ya fara wuce gona da iri haka ne ko domin a baya shi ma yana da abin da yake bautawa ai haka mala'unsa suke ce mishi أتذر موسى وقومه من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك موسى yanzu za ka bar Musa da jama'arsa su dinga fasadi a cikin Misira suna yin abin da ransu yake so sun yi watsi da kai sun yi watsi da abin bautanka to a farkon al'amarin shi ma akwai abin da ya rike amma yanzu tun da ya ga mamaya ta yi mamaya to shi ma yanzu ya zama abin bauta Allah ya ce wa qala fir'aun fir'aun ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ko ma bayana ba ni ne ubangijinku ni ne abin bautanku da gaskiya ni ne abin bautanku fa auqid li ya hamanu ala tin yace ya hamana a gasa mini tubaloli na block faj'alli sarhan a gina mini babban bene la'alli aqaliu ila ilahi Musa zan hau in leka in je in ga Allah Musa nan da yake ce mana yana sama wa inni la azunnuhu min al-kadhibin dan na tabbatar ƙarya yake mana kun ji su fir'auna ko eh fa li ya hamanu ala tin amana a kasa tubali a kasa block yayi karfi faj'al alli sarhan a gina mini babban bene a yi ta ɗorawa a yi ta hawa hawa la'alli tsaliyu ila ilahi musa ina so in je in ga Allah musa eh. wato ka san yanzu kun san abin da yasa kuke mamaki abin da da fir'auna yake yi zama mun fahimta yanzu idan ka ji suna cewa Allah a yanko sama ya faɗo ba da mu bi ba an kashe raƙumar salihu an ce ba da a bi ba dalilin da ya sa kake mamakin wannan saboda kai din karamin dan iska ne kun gane magana haka ne Wajen iskancin ka yau ka ji labarin wani dan iska har kana mamakin o oh, ashe har da ayi haka to Allah dama idan ya zo baka labarin mutumin kirki sai ya baka mutumin kirkin da kai kanka ka san ko tiket aka baka ba ka kamo shi ba idan kuma kai fitsararre ne maras kunya ne sai a baka labarin wani fitsararre wadda kai ka san ko albashi aka yanke maka iskanci ba za ka iya irin nashi ba na rantse maka da Allah duk iskancin da ake yi kaga fir'auna wallahi bush a lokacin fir'auna bush ko mai dafa shayi fir'auna bai kai ba wallahi tallahi da rashin imani da rashin kirki wallahi dan dafa shayin fir'auna bai kai ba kai fir'auna wasa ne to haka ne saboda haka idan ka je a barotan da suke yi kai gashi dai kai din ma shaf shaf ne amma kana mamakin nasu saboda a gaya maka su sun yi ne na ƙarshe fir'auna ba ya taɓa fito ya ce musu ana rabbukumul a'ala Allah eh Allah ku Allah ku ni ne babba kuma shugaban kasa ne in yanzu ne ba sai a ce za a yi zanga zanga ba to a can wallahi babu da ya ce zanga zanga Kasan dai an yi mulki ba ku da in ana so a cuce kuma sai an dan fake da addini addini ai kun yi nasara wallahi haka ne ko baka ba haka ne idan ana so a muku magudi ko wani ake so a zaɓa wanda baku so sai an dan hado da ayoyi ai kun yi haiba da farjini ne in su fir'auna ne ina ruwansa da wani ayanka haka ne haka ne nan duka sai an dan haɗo muku da tutil mulka man tashau wa tanzi'ul mulka mimman tashau eh. ai tunda dai an hada da ayan qur'ani an ji tsoron ku wallahi an ji tsoron ku haka ne a fito a ce ba za a bi qur'anin ba kuma da ai a gani mana ai ba dai yiwu ba haka ne to shi lokacin fir'auna annabin ma ake nema annabin ku ma ake nema ba wai ba wai wai wa'azi ake nema ba shi annabin ku ake nema shi ma ya shiga hannu kai fir'auna fa a cikin qur'ani Allah ya ce idan shedanci ne Allah ya ce fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin shine oga kwata kwata in rashin arziki ne in dai rashin mutunci ne Allah ya ce fir'auna shi ne oga kwata-kwata eh. Allah ya samu dace Allah ya ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi fir'auna da mutanensa sai suka yi girman kai wastakbara fir'auna ya yi girman kai akan karban gaskiya huwa wa junuduhu hushi da rundunoninsa su hamana da sauran su karuna fil ardi ai fi ardi misra a cikin garin misra bi ghairi al Allah ya kuma sun yi gaskiya ne babu gaira babu dalili wa zannu annakum ilaina la yurja'un Allah yace sun yi tsammanin ba da su dawo wajen mu ba inji Allah fir'auna ya koma ko bai koma ba ya koma Allah yace sun yi zaton za ta ɗore ni sun yi zaton za ta zarce ni Allah ya ce sai muka dakatar da abu Fa fa'akaznahu wa junudahu Allah ya ce sai muka damƙi fir'auna da shi da rundunoninsa fa nabaznahum fil yammi Allah ya ce sai muka watsa su a cikin teku fanzu kaifa kana aqibatu zalimin Allah ce to ka kalliya ya ƙarshen azzalumai ya ƙare ina dai jama'a kun ji ayar baya Allah ya ce innahu la yuflihu zalimun azzalumai ba sa nasara to da Allah ya kashe fir'auna da jama'arsa gaba daya sai Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli ya karshen azzalumai ya kare in dai zalunci zaka yi Allah ya ce ka kalli yaya suka kare wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila nar Allah yace sai muka sa fir'auna da jama'arsa sai suka gama sai suka zama jagorori manya kwamandodi yad'una ila nar wanda suke kiran mutane zuwa ga wuta duk wanda ya dauki salon fir'auna to ya bi hanyar fir'auna ne akan tafiya wuta Allah yace wa ja'alnahum a'immatan sai muka sanya su suka zama shugabanni jagorori yad'una ila nar suna kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun a ranar alkiyama Allah yake ba za a taimaki fir'auna da jama'arsa ba wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'ana anan duniya Allah yake bayan mun kashe su sai muka bi bayan su da tsinuwa sai muka bi bayan su da nisantar rahamar Allah inji Allah Allah yace wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin a ranar alkiyama suna daga cikin waɗanda za a nisanta daga rahamar Allah Allahu akbar Allah yake yaqdumu qaumahu yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati eh. wa bi'sar Allah yake yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fir'auna shi zai wuce gaba sai hamana sai karuna ka. tsayenka gurgudan layinka eh, ya kauma qaumahu yau malkiyama Allah shi shine a gaba a cikin mutanensa a ranar alkiyama Allah ce fa aura da humunar shi zai gangarar da su cikin wuta Allah ya ce wa bi'sal wirdil mawrud wannan magangara Allah ce ta yi muni to haka ne Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya zaunar da kasan nan lafiya Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya albarkace mu da zuriyar mu Allah ya sa mu wanye lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A koma a magana cikin da ta taimaka a taimaka Allah ya bayan haka kuma ina ana ɗan jajjan hankali kuwa galibin tambayoyin da ake rubutuwa ba sa dacewa da karatu a yi kokari a cikin tambaya cikin abin da aka yi da Allah a yi kokari a cikin tambaya a cikin karatu wannan shi ne ainihin tambayar da take da manufa take da ma'ana wannan mai tambaya da mutum yana cewa shi da ne a masarautar anguwa kuma yana jerewa ya aka shi a gaya masa cewa wa baya da kyau shi kuma ya karanta ya sunna cewa yin haka ne ba ma yana neman a kara masa bayani ba to maganan jiyarwa ba daidai bane kuma bai tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an jiyar sau biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda dukkan hadisan manzon Allah suka tabbata kowane ɗaya daga cikin biyun rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa aka jiyar da wannan jiyarwar domin aisha take cewa muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci ba ta kama iya jiyar da waɗanda suke cikin masallaci saboda haka idan annabi ya faɗa in annabi ya kabbara sai sayyidina abubakar shi ma sai ya ɗaga murya sai ya jiyar mun gane ko kuma tun lokacin da annabi ya samu lafiya ya dawo ya ci gaba da sallarsa ba a sake samun an jiyar a wani waje ba wannan ma kuma ai eh, matsala ce da zamu ce an yawa an tattauna ta an wuce ta mun gane ko wannan matsala tajiyarwa jiyarwa ba abu ne da ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abinda annabi ya karanta ladan liman ya jiyar da mutane da kansa da kansa idan an samu wata larura tunda a wancan lokacin ma larura ne ko liman ba lafiya ko an ɗauke wuta ko wani abu wanda liman ba zai iya jiyar da mutanen da suke bin shi sallah ba to nan babu laifi wani ya jiyar kuma ba a shakanta wanda zai jiyar din ya zama ladan ba kowa ma a masallacin zai iya jiyarwa shi ma abubakar da ya jiyar din ai ba shi bane ladan bilal ne ladan mun fahimta ko Allah ya samu dace

to sun bashi a matsayin bashi ne ko sun bashi a matsayin sautu ya so musu to kenan babu dama ya su riba a kansu sai dai su biya shi ladan ɗawainiyansa kafin ci magana yanzu misali idan ina sayar da biredi sai ka zo sai ka samu biredi ya ƙare to sai in je in saro biredi sai in zo in sayar maka sai in ci riba amma in na karbi kuɗin ka na je na sayo biredi to na sayo maka ne in an samu ragi ragi naka ne sama babu laifi kuma ni kuma dawainiyan da zan yi ka biya ni amma dai babu dama a karbi kuɗinka a je a sayo maka abu da shi kuma a ci riba a kanka amma shi kuma da ya ɗawainiyan babu laifi a biya shi ladan ɗawainiyansa zama mun fahimta wannan shi ka'ida wannan kuma magana ne ka'ida ma eh ko da ya abuwa kuma yana da shawarwari da zamu ba shi ne na farko dai ya kiyaye alwala lokacin da zai kwanta ya kiyaye waɗannan askar da annabi ya karantar kafin a kwanta bacci musamman in dare ya shigo a uzubi kalimatillahi ta min sharri ma kalaka kafa uku بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قفا uku sannan idan yazo zai kwanta ya karanta qul huwallahu kafa uku a tafin hannunsa ya karanta falaki kafa uku a tafin hannunsa ya karanta nasu kafa uku a tafin hannunsa ya shafi a jikinsa ya kwanta a gefen sa na dama in zai kwanta ya kwanta da alwala insha Allah zai samu kariya daga wannan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik